أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وما سترى رمى لدون اللوكسي a wannan rana mai albarka na mana gaisuwa ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barka ah, yau juma'a a daidai na lokaci muke shirye-shiryen kawo mu masu sauraron mu hudu ba fassara ta kai tsaye daga masallaci mai alfarma wanda ah, al'imam fadilata shek doktor mahir al-mu'aikali zai jagoranci gabatar da wannan hudu ba insha Allah ta'ala a halin yanzu kuma ladanin mu na biyu ba a fi shi ke kammala kiran sallah domin eh, sadar da mu zuwa ga liman abdalla sheikh dr mahir ibn ma'aikali eh, sun ya kasance tare da mu ya sharrafa mu akan wannan hukuba suke gabatar mana da albarka mu kuma daga nan kai tsaye mu amfana da abin da malam zai karantar mana tare da mumbarin harami mumbari ne da ke wakiltar mumbarin duniya ga baki ɗayansa muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala yi mana taufiki da kuma kadadi ga abin da ke shi ne alkhairi da maslaha ga al'umma musulmi gaba ɗaya fatanmu mu a kodayaushe ne samun dace da nasara a wajen ubangijin mu mahallicin mu Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da yake yi ma bayansa baiwa da shi yake kuma datar da su a kansa na alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira muna fata Allah ta'ala ya datar da mu da abin da za mu ji a daidai mu lokaci insha Allah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya yi umarni kan kyautatawa A kan maslaha kuma da masu kyautatawa ya yi hani a kan fasadi da kuma darkaki masu fasadi muna gode ma Allah akan ni'imominsa da falalarsa muna ƙara godiya gare shi a kan falalarsa da abin da ya yi mana kyautarsa na shaida kuma lalle ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai na shaida kuma lalle annabi mu Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne shi ne shugabannin manzanni jagoran kuma ma'abota wannan fara fuska ta arwala a gubal kiyama ya isar da manzanci ya sauki amana da aka ɗaura masa ya yi al'umma nasiha ya yi jihadi wajen kalmar addinin Allah matuƙar jihadi iranin salati su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa wanda suke tsalkaka kunnan da kuma matansa uwayen muminai da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka bi su da tafarkin gaskiya har zuwa ga kiyama bayan haka ya ku taron muminai ina muku wasici da kaina da jin tsoron Allah duk wanda ya san Allah to zai mai da'a wanda kuma ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to zai lazimci sunnarsa wanda ya karanta littafin Allah zai yi aiki da shi wanda kuma ya yi son mutuwa zai mata tanadi zai kuma tashi a gobe alkiyama a mutane kashi biyu wasu suna bangaren aljanna wasu kuma suna bangaren wutar ta'ira Allah ta'ala ki sa idan muka yi busa a cikin kaho to babu wani abin da zai rage ko kuma dangantaka ko wani abin da su dinga tambaya tsakanin su duk wanda mizanin sai nauyi to lalle wannan su ne wanda suka rabauta wanda kuma mizanin su yayi karanci ko kuma ya sako-sako to wa'annan su ne da suka yi kasara kawunan su suna masu dawama a cikin jahannama ya ko al'ummar musulunci lalle yana daga cikin abin da makasid ne na shari'a masu girma bal yana daga cikin abin da ya zama barura mai girma shine kiyaye dukiya wadda kake zama kai ita ce ake sanya ta a matsayin maslaha ta bayi saboda muhimmancin dukiya aka shar'anta mana mu mallake ta mu kadai da dukkanin al'umma su masu mallaka kuma aka shar'anta ma dan adam ya kare dukiyarsa duk wanda aka kashe shi a wajen kare dukiyarsa yayi shahada akwai wata aya a cikin alkurani ta farko wadda ta zo dangane ga bayanin dukiya da yadda za a sarrafa ta da kuma tabbatar da ita da kiyaye ta ita dukiya tana da alaka da jini da kuma mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne gare shi ya taɓa dukiyarsa da mutuncinsa da dukiyar shi imam muslim ya rawaito na hadisi da kuma jininsa ya zo a sahihain daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ala kara masa yadda yana cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da a ce dan adam yana da wani kwari guda biyu na dukiya da dan adam yana da wani kwari guda biyu na dukiya da ya nemi ya samu na su, da haka bani adama suna da buƙatar dukiya sosai da kuma ƙoƙari wajen neman ta har ya zama ɗan adam ya tsufa amma zuciyarsa kuma tana nan da samartaka ta akan san zuciya sai wanda Allah ta'ala ubangiji sai mai rahama ya sanya mai uh, wadatar zuciyarsa a cikin zuciyarsa ita zuciya fitina ce Allah na jarabta wanda ya so da ita a cikin bayansa duk wanda ya kyautata wajen neman zuciya ya ce yadda ita akan haƙƙinta to lalle wannan ya rabauta kuma ya girmama ya rabauta ya girma ya samu rabauta a cikin al'amarinsa kuma ta zama albarka gare shi da kuma lada haka nan ga magadansa kuma su samu lada da tsalkake dukiya wanda kuma ya sanya dukiya ta zama ta wuce bukatarsa ya zama halal ko mai abin da ake cewa halal shine duk abin da ya faɗo hannunsa baya damuwa da ina zai samu wannan dukiyar sai ya waye gari gaba ɗaya dukiyar ta zama bala'i a gare shi in ya rike ta ba za a mai albarka a cikin ta ba idan ya sadaka da ita ba za a kuma karba mai sadakar ba saboda Allah ta'ala ya kasance tsalkake ne baya karba wani aiki sai tsalkakake idan kuma ya bar dukiyarsa a bayansa to wannan sai ya kasance masa wani babban bala'in guziri ne zuwa wuta bala'in yana kansa bakin cikin yana kansa damuwar kuma yan uwansa da 'ya'yansa za su ci wani dukiyar ne a banza ba mai gane wannan sai mai gaskiya don haka tsarkake dukiya shine dalilin addini da kuma gaskiya da amana su ne gaskiya wanda ya tsarkake kansa to ya nesanta makansa duk abin da yake ba daidai ba ya kiyaye karamarsa kuma da izzarsa kuma ya zuba hanyar samunta kuma ya nemi yardar Allah akan wani dukiyar muna da kyakkyawan misali akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abun koyi a rayuwarsa ya kasance yana kwadaitar da sahabbansa su zama masu kame kansu a cikin dukiyarsu ya zo a cikin sahihaini daga hakimi bin hizam Allah ta'ala kara masa yadda ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya bani sannan na ƙara roƙonsa ya ƙara bani sannan na ƙara roƙonsa ya ƙara bani sai ya ce ya hakim ka sani cewa wannan dukiyar daɗi gare ta kamar koren abu ne da gani duk wanda ya riƙe ta da jin daɗin zuciya za a mai albarka a cikinta wanda kuma riƙe ta da wajen babban bala'in zuciya to ba za a mai albarka a cikinta ba kamar mutum ne wanda yake ci baya ƙoshi don haka hannu na sama ya fi alkhairi akan hannun ƙasa hakim yake cewa sai na ce ya ma'aikin Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ba zan ƙara tambayar wani ba akan wannan dukiyar ba har in bar duniya kuwa da haka bai ƙara tambayar wani ba shi hakim a cikin mutane ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya mutu Allah ƙara masa yadda da haka musulmi abin da ake so shi ne ko da yaushe ya keɓantu ya yi kwalliya da wannan ƙana'a ɗin to sai ya tabbata yana da siffar gaskiya da amana da haka zai samu yardar ubangijinsa ya kuma kubuta ya samu da yardar Allah ta'ala imam al-mawardi Allah mai rahama yana cewa ita zuciya da kake gani da rai tana buƙatar a ciyaye ta kuma tana so a ciyaye mutuncinta kuma tana ɗauke da abin da yake mai girma akan abin da ta ɗauke shi tana ɗauke da abin da yake ɗauke da ita na kauce ma kaskanci da kuma sharri da abin da ke ɗauke da shi sai ya zama tana ɗauke da abin da ya ɗauke ta kuma tana tabbatar da alkhairin ta tare da ita yan uwana a musulunci idan mun fahimci wannan cewa kowane adam yana buƙatar da kiyaye mutuncinsa to lalle fasadi zai karanci kuma uh, amana za ta zama an kiyaye ta da haka shi fasadi yana kin yarda da kyakkyawar ɗabi'a ne wadda ake tsayar kan gaskiya da amana kuma yake yaɗa ƙarya da khiyana ci fasadi yana sanya maslahar ɗaiɗaikun mutane ta zama ta yi babban masifa a kan ɗaiɗaikun jama'a da kuma gama garinsu kuma ya warware alkawali kuma ya zama cewa an shiga al'amarin da ya bata dukkanin al'amari na mutane shi fasadi yana lalata wannan abin da muke gani na yan ubanci ko kuma na kabilanci ko na mazhabanci shi fasadi ya ku bayan Allah wani babban bala'i ne wanda idan ya shiga cikin jama'a idan ya shiga cikin al'umma to zai lalata mata tsarin ta gaba daya ya zama dalili wajen lalata al'amuran da suke tafiya ita da kuma boyewar dukkanin al'amuran ta na ci gaba saboda wannan bala'in da aka samu kai a cikinsa na bawa don haka ya ku bayan Allah abin da ya shafi wannan fasadi to mu kauce masa ta hanyar yin kokarin ganin samu taka tsantsan da gaskiya shine asali a wajen kiyaye dukkan al'amura babban bala'in kuma shi ne yin fasadi a cikinsa zai zama ana yin fasadi da kuma rashuwa da yin bikin amana duk wanda zuciyarsa ta zama yana ɗauke da wannan to lallai ba daidai yake tafiya ba ita rashawa ita ce kofar babban fasadi kuma take take bayyana zunubi da akan wannan abin da muke gani duk ɗaya ne an ce mai kyautar ofis ne ko kuma rashawa to ku sani cewa ko alkhairin ofis ake cewa duk wanda ya bayar da rashawa nan ko wanda ya karba dukkanin Allah ya tsine musu akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ku nemi yardar ubangijin ku suka ci amanar ubangijin suka kuma fusata ubangiji kuma suka ci amanar su kuma suka yi albushu a cikin al'ummar su sai haka ya zama cewa sun yi hasara addinin su da duniyarsu ya ku taron muminai lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana cewa hanyoyin fasadi na dukiya hanyoyin fasadi na dukiya Da haka ya hana duk wanda ya karbi jagoranci a cikin musulmai ya zama cewa ya bata wannan aiki da aka ɗora masa saboda maslahar kansa kawai da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wasu tsari da qawaid na da amanoni wajen kare dukiyar jama'a gaba daya ya zo al bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanto da gare shi ta hanyar Abu Sa'id yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da wani mutum akan sadaka ya je karɓo zakka yayin da ya dawo sai ya ce wannan naku ne na ofis ne wannan kuma kyauta ce da aka bani wannan kyauta ce da aka bani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi akan mambarin sa ya gode ma Allah ya yabi Allah ta'ala sai yake me ya samu wasu mutane ne wai suna muna aika su wajen aiki su dawo suna ce mana wannan kayan da muka aika su ne wannan kuma kyautar da aka bayar su ne dan me yasa ba zo za gidan ubansu da uwarsu ba ta gani za a iya kama su wannan kyautar ne dan me ya sake haka na rantse da wanda raina yake hannunsa na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi da za ku zo da wannan agoba alƙiyama za ku zo kana ɗauke da wannan bala'in agoba alƙiyama a kan wuyanka idan raƙumi ne yana ihu idan kuma shanu ne tana kuka ko kuma dan taure ne na kuka shi ma za sai muka daga muga manzo Allah sallallahu alaihi ya daga hannunsa har muka ga kallin hamatansa yana cewa ku sheda na isar da manzanci ku sheda na isar da manzanci suka ce haka ne ya rasulullah ka isar da manzanci ya ma'aikin Allah haka yake bawa ba zai gushe ba a gaban Allah gobe alƙiyama akan siradi har sai an mai tambaya akan dukiya ina ya samo ta ina ya kashe ta ya ku al'ummar musulunci lalle riko da dukiyar al'umma ba tare da gaskiya ba wannan zalunci ne mai girma da kuma babban masifa da bala'i jarima ce a cikin shari'ar Allah mai girma kuma cin amana ce ga shugaba da ya ɗora ta akan wannan al'amari din haka nan ya kasance duk wanda ya shugaba ya ɗaura shi akan wani abu ya zama baya halatta ya ɗauki wani abu na dukiya sama da abin da ke da bukata idan ya ɗauki sama da haka ya zama gululi yana zuwa da wannan agoba alƙiyama a hannunsa yana da gululi ko da akan wadan abu ne dan kadan ko da ko dan wani abu ne dan kadan sai ya zo da shi a gobe alqiyama ya zo a cikin sahih muslim daga hadisin hadisin abi ibn amira Allah kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda muka jagorantar da shi akan wani aiki sai ya ɓoye mana wani abu ko da allura ce ko sama da allura allura fa ko sama da allura to wannan ya zama gululi a gare shi zai zo da shi a gobe alƙiyama sai wani mutum ya tashi daga cikin ansar yake cewa ya ma'aikin Allah ka karɓa min aiki na wannan yake to me kake faɗi yace ina jin fa kana faɗin kaza da kaza akan wannan bayanin dan abin da mutum ke ɓoyewa nan sai manzan Allah sa sai cewa na'am ina maimaita muku shi fa yanzu ku ji da kyau duk wanda muka jagorta da shi akan duk wani aiki ya sani cewa ko kaɗan ya ɗiba ko mai yawa ya ɗiba to ya sani duk wannan Abin da muka umarni shi ya tsaya kansa wanda kuma muka hana shi ya hannu ya fa zo a cikin faɗin Allah ta'ala cewa duk wanda ya zo da gululi zai zo da shi a gobe alƙiyama sa'annan a cika mu kowace rai rayuwarta ba tare da an zalunce ta ba da haka dukiyar al'umma ta ƙasa wannan asali a ganta ne a kiyaye ta kamar dukiyar maraya ce a wajen kiyaye ta da kuma haramta cinta da kuma kokarin kiyaye shi akan dukkanin abin da ke bukata na maslaha ta dan adam ya zuwa sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle wasu daga cikin mutane suna shiga cikin zuciyar Allah ba ta da gaskiya ba su sani suna da wuta ne a gobe alqiyama ibn hajar Allah ta'ala kara masa rahama yana cewa ai suna yin tasarrufi a cikin zuciyar musulmi akan barna da kuma satar dukiyar mutane ta dukiyar gwamnati mai yawa da da mai yawa kaɗan ko mai yawa kabira ce daga cikin kabira kuma babban bala'i ne mai girma wanda yake lalata ladar jihadi ma fi lahi yake lalata kuma ladar wannan shahadar wannan wani mutum ne daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a gaizo ta Khaibar sai aka jefe shi da wani abin da yake na abin harbi sai ya mutu sai ga sahabbai suka suna cewa madalla da shi yayi shahada madalla da shi yayi shahada sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa wallahi ba haka bane na rantsa da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa wannan baya daga cikin abin da ya sanya shi cikin aljanna wuta tana nan wuta tana nan tare da shi a yanzu haka ya riki wani abu daga cikin ganima a ranar khaibar na wani abu da ya ɓoye ɗan ƙarami kafin a raba ganima sai muka ji tsoro gaba ɗaya sai ga wani mutum ya zo da wani abu ɗan ƙarami yana cewa ya ma'aikin Allah na samu wannan a ranar khaibar sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake masa wannan abin da ka ɗauka na wuta ne ko kuma kana tsammanin dukkanin su za ka ji daɗi da su na wuta ne gaba ɗaya imam al-bukhari da muslim da suka wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma ka'ab ibn ujra wata magana da yake ce maka ya manzon Allah ya ce ya ka'ab ibn ujra lalle hakika ka sani cewa baya samuwa wani tsoka ta zama ta ginu akan haramun face wutar ta fitar canta da wannan wutar da tsokar nan imam tirmidhi ne ya rubuta hadisi abinda ake nufi da sa'ad. shine dukiyar da mutum yake ta haramun wadda bai cancanta ya cece ta ba ta gina mai kuma jiki ibn taymiya Allah ta'ala yana kara masa da yana cewa shi haramun idan ya shiga jiki yana gina wannan tsoka din ne sai zama tsokar ta gini ne akan haramun idan ta zama ta haramun ne to wannan jikin gaba ɗaya zai zama shi ma ya zama haramun sai ya cancanta da shiga wuta Dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani tsoka da ta ginu akan haramun to wuce wuta ita ta fi cancanta da shi ita kuma aljanna tsalkakakkiya ce ba mai shigarta sai wanda ya kasance tsalkakakke ƙarshen maganar ta suke na Allah ta'ala mai rahama duk wanda imaninsa ya yi rauni ya bi son zuciyarsa ya ɗauki dukiyar al'umma ta ƙasa gaba ɗaya ba tare da 'yan halarci ba to ya zama wajibi ya tuba ya kuma dawo da wurin dukiyar zuwa ga asusun ƙasa ya dawo da wani dukiyar zuwa ga asusun ƙasa gaba ɗaya da haka kowane laifi eh, mutum bai aikata da hannunsa sai ya dawo da shi da haka dukiyar ƙasa wajibi ne a kiyaye ta a mutunta ta saboda haƙoƙan da suke da yawa akan wannan dukiyar da kuma girmama al'amarin da ya shafi wannan da haka mu tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma mu bi Allah ta'ala akan dukkanin al'amari mai yawa ko mai karami da haka dukiyar al'umma an gina ta ne akan wannan da haka haƙƙin Allah ta'ala kuma ana gina shi ne akan kiyaye mutunci domin Allah ta'ala jalla jalaluhu ya kasance yana gafara yana yafewa da kuma yana ya yafe mu abin da ke tsakanin bawa da abin da ke tsakanin shi da shi amma haƙƙin bayi Allah ta'ala baya gafartawa ya kyale shi ne a matsayin sai mutum ya dawo da shi da haka mai hankali yana jin tsoron Allah ta'ala cikin abin da zai dauka da abin da zai bari yana kuma tadabburi akan wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa na tozarta su da za a yi da tonan asiri a gobe alkiyama madalla ga mutumin da ya kiyaye amana ya kyautata abin da zai ci kuma ya kyautata mu'amala da mutane ya yi gaskiya a cikin shiryarsa mun sani cewa daga cikin mutane akwai wawaye amma musulmi na kwarai shi ne wanda ya kubuta daga cutar da musulmi daga harshensa da hannunsa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya ce an kawata ma mutane daga amulkin na sha'awai sha'awai daga mata da kuma sha'awa na dukiya na zinari da kuma azurfa da kuma jawakai da suke hawa waɗanda suke na kasanta wannan dukansu jin daɗi ne na rayuwar duniya amma a wajen Allah kuma ake samun kyakkyawar makoma hakanan Allah ta'ala na cewa ba zan ba ku labarin abin da ya fi wannan alkhairi ba waɗanda suka ji tsoron su a gobe alkiyama suna da aljanna mai gudana da koramunta suna masu dawwama a cikinta da kuma wasu mata tsalkakaku da yadda da za su samu daga wajen ubangijin su lalle ubangiji ya kasance mai shiryawa ne ga bayansa kuma ya gani abin da suke aikatawa ne Allah mun albarka ne da kuwa cikin littafin Allah da sunna ya amfani da mu da abin da ke cikin sana'ayi da hikima ina faɗin magana nan da kuke ji ina neman gafara Allah da ni da ku da dukkan zunubi da kuskure ku nemi gafara Allah ku tuba gare shi lalle hakika mai gafara ne mai yawan gafara ne bayi. godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah godiya mai girma kuma da albarka a cikin su kamar yadda ubangijin mu yake so kuma ya yarda da ita na shaida kuma lalle hakika ba abu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai shi ne yake da godiya a lahira da kuma a karshe da nan duniya da farko da karshe na kuma shaida lalle jagoran mu annabi Muhammadu bawan kuma manzon ne wanda Allah ya aiko shi da shari'a da gaskiya tsira da aminci Allah da albarka ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da matansa da tabi'ai da wanda suka bi tafarki gaskiya da kyautawa kuma suka bi kyakkyawan tsarinsa suka bi tsari a kan shi suka tabbatu bayan haka ya kuta ran muminai lalle hakika amana ita ke gyara dan adam kuma sharafan da ɗaukaka ce Allah ya yi umarni da a kiyaye ta kuma a tsare ta a sauke ta kuma da tsayuwa kan kiyaye ta ta kasance kuma daga cikin siffofin annabawa da manzanni suna isar da manzancin ubangiji da ita kuma suna tsaye da hujja akan maganganun su da ita babu wanda daga cikin annabi face ya gaya ma jama'arsa lalle hakika ni manzo ne gare ku amintacce ku ji tsoron ubangiji ku yi da'a gare ni haka nan annabin muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alkhairin masu amana da shaidar dukkanin makiyama da haka sunansa as-sadiq al-amin mai gaskiya mintace ya zo da gaskiyar sahihain daga hadisi Abdullahi ibn Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda yana cewa Abu Sufyan ya bani labari yayin da Khairakal ya zo masa yake ce masa na tambaye ka dangane da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace min yana me yake umurta ku yace ki yana umurta ku da gaskiya da yin sallah da kuma kamewa da sauke amana da gaskiya da sauke amana sai yace masa wannan ita ce sifar annabi da haka ita annaba a amana alama ce ta imani kin amana a kanta kuma alama ce ta khiyana da kuma zubar da mutuncin mutum da fadawa wuta da haka idan aka shimfiɗa siraɗi a tsakaninmu da wujahan nama sai zama addu'ar annabawa a wannan lokacin suna cewa ya ubangiji ka amintar da mu Allah ka amintar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a turo amana da zumunci sai su tsaya a gefe gefe gefen siraɗi dama da hagu imam muslim ne da wani hadisi ya koyan uwa na imani lalle ba makawa akan ta dukiya akan dukkanin tsarin da ake tafiya wajen lalata dukiya to wani cin amana ne na amana kuma da cin dukiyar mutane ba da tsari na gaskiya ba wannan zalunci ne da kuma cin amana don haka babu wanda zai tsaya kan wannan fasadi din face wanda yake kiyaye ta wanda yake mai ikhlasi a cikin addininsa da kuma mai ikhlasi a kasarsa. mai gaskiya akan kansa da kuma mai gaskiya akan waninsa yana umarni akan kyakkyawan aiki yana hanya kan fasadi kuma yana ƙoƙarin kiyaye dukiyar ƙasa yana sanya ma kansa kuma cewa ya zama abin koyi ga wasu mutane gaba ɗaya idan wanda shirye ƙur'ani ba ta shirye da shi ba to ya sani cewa al'amarin shugaba ya zama wajibi a kiyaye shi domin shugaba yana iya gyara al'amuran da ƙur'ani ma baya gyarawa Da haka shari'ar mu tana da tsari mai kyau wadda ta zama wajibi ɗaiɗaikun mu su kula da ita kamar yadda dukkanin gama garinmu mu za su kula da ita Allah ta'ala na cewa muminai maza da muminai mata kashin su da kashin su masoya juna ne suna yin so junan kuma suna umarni kyakkyawa suna hanya kan mummuna suna kuma tsaye da sallah suna kuma yin da'a da Allah da manzansa kuma suna ba da zakka wa'annan su ne Allah ta'ala zai marhama lalle Allah ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima ne abin da ya zama wajibi gare mu ya koyan uwa musulmi dangane da abin da shafi dukiya da kuma amana to ya zama mun tsare kiyaye ta dan haka muna ƙara godiya ga Allah azza wa jalla a cikin wannan ƙasa mu mai albarka wadda take al-mamlakatul arabiyyah saudiyya da jagorancinsa na harim al na sharifai da kuma rimansa amintaccen nan gare shi wanda ke da misali da za mu kalla mai kyau a kan wajen kokarin yakar fasadi kan kowane irin tsari da yake dauke da shi don haka ya kuma muminai ku zama kuma hannu ɗaya ne gaba ɗaya tare da jagororinku wajen kiyaye ƙasarku da kuma girmama sha'aninku kuma ku rabauta a cikin addininku da duniyarku ku yi taimakeke ne akan kyakkyawa da nagarta kar ku yi taimakekeniya kan barna ku ji tsoron Allah lalle hakika Allah ya kasance mai tsananin jam'a ne dan haka ku yi salati taslimi ga wannan siyayen annabin nan zababben nan wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi Muhammad ibn Abdullahi wannan ma'abuci tabce nan na alkausara ubangijin ku ya umurce ku da wannan kuma Allah ta'ala na cewa lalle hakika Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ya ku suka kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi Allah ƙara salati ga annabi Muhammad da kuma mata annabi Muhammad da zuri'arsa kamar da kai salati ga annabi Ibrahima da kuma iyalinsa kai albarka ga annabi Ibrahima kamar da kai albarka ga annabi Ibrahima ya Allah kai ne abun godiya Allah kai da ce shirgi guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi farkin gaskiya har zuwa kan kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautayinka ya ubangiji masu karamci Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka sanya wannan gari ya zama amintacce ya Allah da sauran garuruwa na musulmai Allah ka gyara ma halayen musulmi halayensu gaba ɗaya Allah muna roƙonka da falalarka da kyautayinka da kuma kyautayinka da karamcinka ka tsare mutuncin wannan gari zuwa namu daga dukkanin abin cutarwa Allahumma ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ka datar da khalimul hamaini sharifain ya Allah ga abin da kace su kuma ka yarda shi ka sakan ya masa da mafi alkhairi ga musulunci da musulmai mafi alkhairin sakan yawa Allah ka datar da shi da yariman sa ga abin da ke mafi alkhairi ga bayi da kuma maslahar addini Allah ka datar da dukkanin jagorin musulmai da wajen abin da kake so kuma kai da shi ya Allah dan farlaka da karamcin ka ya ubangijin masu rahama Allah ka dauce mana tsadar rayuwa da kuma annoba da zina da girgiza ƙasa ya Allah da jarabawa da mummunan fitina abin da ya bayyana abin da bai bayyana bai Allah Allah muna tsarin ka daga aikin jahilai da kuma mummunan kamu ya Allah da kuma kwab guda ta makiya Allah muna ka alkhairi gaba ɗaya na su da wanda ka jinkirta wanda muka sani da wanda ma ba mu sani ba muna neman ka daga dukkanin sharri ya Allah wanda yake na gaggawa da wanda ma ba na gaggawar ba Allah wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka gyara muna rayuwarmu gaba ɗayanta ka san ka tsare mu daga azabar duniya da kuma azabar lahira da kaskancin duniya Allah ka tsare matasan musulmi Allah ka tsare matasan musulmi Allah ka tsare matasan musulmi daga dukkanin kungiyoyi na bata da kuma ra'ayuka wanda suke masu tsauri Allah ka raba su da rarrabuwar kai da kuma bangaranci Allah ka dare su suka sanya su zama tsakatsakiya ka sanya su zama hidima da ƙasa ya Allah ka sanya musu kuma san imani ya Allah da imani da kuma kaucar da kafirci da sabu a cikin zukatansu ya Allah kan ya zumar cikin nagartattu dan rahamar ta ubangiji masu rahama Allah duk wanda ke rubin mu da garin mu da amincin da muke da shi da matasan mu da cutarwa Allah ka shagaltar da shi da kansa sanya sa a kansa ya Allah dan ka ya Allah da ka ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki mu Allah ka taimaki sojojinmu Allah ka taimaki sojojinmu da suke baki iyaka ya Allah cikin gaggawa ya Allah ba tare da jinkirta ba don rahamarka da faralinka ya ubangiji masu rahama Allah ka dawo da su zuwa gare mu suna masu aminci ya Allah don falalarka da ka da kyautayinka ya ubangiji masu rahama ya ubangiji ka gafarta mana da mu da yan uwanmu da suka rigaye yi a cikin imani Allah kar ka sanya kiyayyar waɗannan da suka gabace mu a cikin zukatanmu ya ubangiji kai ne ubun ra'ufur rahim Allah ka ba mu kyakkyawa duniya kuma da kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah kai ne Allahu la ilaha illa anta kai ne mawadaci mu ne mabukata ka saukan muna da mamakon ruwa daga sama karka yi zama daga cikin da ake yanke masu saukan muna da mamakon ruwa daga sama ya Allah karka yanke muna saukan muna da mamakon ruwa ya Allah karka yanke muna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shirin ta mu da imani ka kuma azurta kasar mu ya Allah da falalaka da imani ya Allah da kyautayinka ya Allah ya ubangijin masu rahama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا من فضلة الشيخ الدكتور ماهر المعيط المعيقبي قيادة من تجار مرتقبة كمال اليمنى أكاب اللي شاهدين دوسيا أكرم متن شنك وكلاد حقيقة أنت بإبداد عند الله سبحانه وتعالى أنت كدر شام باوا أكتن سماء أي من ذكار سركه da neman halal a kanta da kuma ƙoƙarin kauce ma abubuwan da suke na saɓon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma lalata dukiya wani daga cikin ku akwai abin da ya shafi neman dukiya ta haram ta hanyar gishu rashawa kenan abin da shafi don tsawa kan ƙarya wajen kasuwanci da sai da abu mara kyau a matsayin mai kyau da yin almundana a cikin zuciyar al'umma da cin zuciyar da aka ba su amanarta da lokacin da aka ɗora ka akan wata ofis ka yi ɓarna a cikin zuciyar al'umma ta ƙasa ko kuma a zo a baka wani kuɗi da suna alkhairin ofis ko kuma kyauta ta ofis wannan ya zama rashawa wanda mala ya kawo mana hadisi wanda hukuncin masu wannan abin shi ne tsiniwa daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsine mu wanda ya wannan al'amari Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu har abada tsine ne Allah ba zai kyale su ba Allah ba zai yaba musu ba akan abin da suka tafi a kan shi kuma Allah ba zai sanya albarka cikin dukiya wacce take ta haramun ba idan ka ɓoye ta ba ta da albarka in ka ciyar da ita kuma baka da lada a cikin ta balma Allah ta'ala azaba zai maka wanda ya ɗauki dukiya ta haramun ya yi amfani da ita ta hanyar halal to wannan ba kaɗai Allah ta'ala zai mai zunubin wannan neman haramun da ya bane bal Allah ta'ala zai mai azaba akan kusancin da ya nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala dukiya ta haramun wanda ya saki dukiyar al'umma ya zo gina masallaci Allah zai mai azaba biyu ne ga azabar sata ga azabar kuma kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da dukiya ta haramun wanda shi Allah ta'ala inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah mai tsarki ne baya karɓo wani aiki sai mai tsarki duk wanda ya tunkari Allah subhanahu wa da irin wannan dukiya ya sani cewa ya yi ɗauki abin da yake mai girma ne Allah ta'ala kuma ba zai kyale shi ba Allah subhanahu wa kuma ba zai mai sakayya ta alkhairi ba Allah ta'ala kuma ba zai karfafe shi ba kuma Allah ba zai bashi natsuwa ba Allah kuma ba zai sanya mishi albarka cikin abin da ya aikata ba mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah akan taɓa dukiyar mutane musamman dukiyar da ta kasance ta ƙasa ce gabaki ɗaya mala ya gaya mana za mu ji kunya a ranar tonon asiri a gobe alƙiyama an sa ka a ofis ka ci dukiyar mutane kana ganin babu komi saboda waɗannan mutane ba san ka ci ba za ka tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala da wannan dukiyar niki niki kana nema a ɗauke maka ita kuma ba mu iya ɗauke maka ita Allah ya kawo mana hadisin Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani akan asali wajen kiyaye dukiyar kasa ga gabaki ɗayanta ko dukiyar al'umma Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ɗayan zuwa gobe alƙiyama yana yana ɗauke da raƙumi niki niki a bayansa ko yana ɗauke da wata saniya tana mai kuka tana ɗauke a wuyansa ko mutum ya zo ɗan taure shi ma yana kuka yana cewa ya sanni in cece shi bayan wannan dukiya ce da ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa wannan wuta ita fi cancanta da shi mu ga malamai suna tsoratar da mu dangane ga cin dukiyar da ba mu ba kuma suna nuna mana haɗarin da ke cikin wannan abu da kuma kokari da zamu yi wajen nesanta kanmu akan abin da ba haƙƙin mu ba mu yi kokari mu yi hakuri da abin da Allah ta'ala ya bamu kada mu wuce gonar iri wajen neman abin da Allah ta'ala bai bamu ba kalle duk wanda ya aikata wannan yayi hasara a rayuwarsa wanda ya takaita kansa kuma akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan zai rabauta kuma zai samu nasara a rayuwarsa ta duniya da kuma ta lahira ko da mutum ya yi jihadi ne babu abin da ya kai aikin jihadi girma bayan imani da Allah subhanahu wa ta'ala amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce satar dukiya ta al'umma kafin a raba ta wannan yana sanya Allah ta'ala lalata lalata jihadinka mu duba dai sahabin da ya zo ya mutu a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ga sahabbai na ta ganin suna ma wannan mutum murna ya shiga aljanna ya shiga aljanna ma dalla da shahadata nabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi yana wuta babu wata aljanna da ya tafi saboda ya dauki wata abu na ganima kafin a raba yana da haƙƙi a cikin wannan abu amma kafin a raba sai ya dauki wani abu nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abu ya zama mai dalilin shiga wuta sai Allah ya mai azaba da wannan abun kafin a mai rahama dangane ga abin da ya aikata to mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah muna ganin da girman jihadi yake amma ya lalata aikin wani to mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala zan kauce ma dukiyar al'umma duk wanda kuma ce da dukiyar ya ce da iyalinsa da haramun ko ya ce da kansa da halal wannan tsoka da ta gina da haramun babu abin da cancanta da ita illa shiga wuta ya za a yi mutum ya yadda da shiga wuta saboda faranta ma kansa rai akan wata dukiya wadda ba tashi ba wadda kuma zai zo kuka da ita a gobe alkiyama ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙƙin dukiya dukiya tana da girma sannan abin da ya kamata mu sani kada mutum ya dinga wasa da dukiyarsa ka yi tsayin da ka wajen aka cuci ka kwace dukiyarka kar ka yi wasa da dukiyarka dukiya tana da kima domin kamar yadda malam ya buɗe mana a kuɗu ba cewa dukiya yar uwar rai ne kuma yar uwar mutunci ce ashe mutum yana son mutuncinsa kuma yana son ransa ka ya so dukiyarsa haka kar ka bari wawaye su dinga maka wasa da kuɗi domin idan ka tsiya ce ka talauce kowa koma zai yana maka dariya ya tsayin daka kaga cewa in wani taba ma dukiya ko da karfin tuni sai ka kwato kayan ka in ana kashe ka a wannan babi ina kwato dukiyar ka kai shahada dan sallallahu alaihi wasallam ce man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe wajen kwatar mutuncin dukiyarsa ya yi shahada ba wai mutuwar banza kai ba da haka mu tsayi bayan Allah mu kwato ba kawunan mu haƙƙin mu kada mu bari wasu wawaye suna wasa da damar mu suna bata mana dukiya Allah ta'ala ya datar da mu ya ga alkhairin sa Allah kuma ya raba mu da cin haramun da kusanci zuwa ga haramun da kuma yin abin da yake haramun duk mu nemi tsari akan haramun haramun yana lalata dukiya yana lalata rayuwa yana lalata mutunci yana kuma zubar da kima ta dan adam a cikin al'umma gabaki ɗayanta duk wanda ka ci su suka gane ka ci dukiyar zai to baka da wani mutunci kuma baka da kima baka da kwarjini a tare da su Allah ta'ala gafarta mu ne yafe mu ne ba mu kam da katar alkhairin da ke wajen Allah ta'ala ya ba mu sharrin da ke wajen Allah ta'ala tsare mu da shi Allah ka ba mu zaman lafiya da aminci a kasar mu yan uwanmu musulmi da aka kona a hanyar Sokoto da sauran sasanni na ƙasar nan ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da mafi girman sakamakon da ake ma wanda aka zalunta Allah ka sa suna aljanna su kuma wanda suka yi Allah ka shirye su idan ba ma shirwa bane Allah ta'ala ka tarwatsa su ka lalata lamarin su ya ubangiji ka bamu zaman lafiya ka amintar da mu a kasashen mu wa akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin amarjin fadilatu sheikh dr mahir al-mu'aykili da kuma ladanin mu na biyu ba afif نيجي لجبات النفس رامنكم عبد المطلب محمد أول بسوني كتشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته